wata majiya kusa da iyalan tsohon sakatare janar na hukumar kwallon kafan najeriya alhaji sani ahmed toro da aka sace a ranar asabar ɗin satin da ya gabata na nuni da cewar masu garkuwa da mutanen sun buƙaci da biya kuɗin fansa har na naira miliyan 150 wato suna neman naira miliyan 50 kan kowane mutum guda kenan abdulkadir sani ɗa ne ga alhaji sani ahmed toro ya yi mini ƙarin haske kan halin da ake ciki game da batun sace mahaifin nasu a yi data da shi ta wayar tarho. Wanda aka sani da wanda ake zai jiki shi ta kan azumin na tsoronsa da gaske ne kuma yanzu na hannunsu. Amma dai duk wani abin da ya kamata a yi ana yi saboda ga gida ya ci ƙoshin lafiya Allah ya ci. Ne kamar kuɗi ne a b'a basu haka? ba eh, Kasan yawanci da ta yi ya ne ba haka ba ya wuce wannan abubuwan. Maganar kuɗi ne eh, eh, shi ne kuɗi. ai kai ɗansa ne ko? eh ɗansa ne to to ya kuke ciki da kai da sauran iyalai haka eh, ba ta addu'a dai ba da dika amma ana ta addu'a ana ta addu'a da ba abin da ya wuce mutum ya ta addu'a ko hmm. insha Allah kuma muna alhamdulillah a kaman yan sanda fa akwai wani bayani daga wajensu? su saboda akwai wanda suke tare da su sun dawo yanzu gobe za mu sake koma already dai mun yi making report a wanda aka gaya musu yanzu za mu je mu su ba da statement saboda karan su ne suke sin din suka abubuwan da ya faru don shi ne za mu je sun dawo su ma jiya mun bar san hunta yau za mu je su ba da ainihin bayanin ita sun da abin faru. yanzu kai kayi magana da su mutanen da suka sace shi wannan. Eh, a ni personally yanzu magana da su ba. kafin saboda ko wanda da su kuke ji a wajensa yana dan yana gwada muku cewa dai suna cikin koshin lafiya ne eh insha Allah insha a gefe guda kuma hakimin lame sarkin yakin boci Alhaji Aminu Yakubu Lame ya ce ya zuwa wannan lokaci ba sami wani bayani ba dangane da mutanen da suka sace sarkin ƙauyen zira yahaya sale abubakar da ɗansa mai suna habibu sale shi sarkin zira shi da daddare ne aka je ka ɗauke shi da ɗansa a cikin gidansa nan yanke rahama kuma shi ma ba mu ji labarin sa ba tukuna to abu dai gashi nan dai babu daɗi mun kasa bata damu da mutanen arewa ba ta damu da rayuwar mu ta damu da dukiyar mu da rayukan mu ba Abdullahi Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya